الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه karatunmu na nuzhatun nazar ta alhafiz ibn hajar ah, za mu ci gaba da shi a yau 27 26 ga watan rabi'ul awwal wanda ya mu 28 yanan ga watan rabi'ul awwal wanda ya dace da 20 ah, na hijira 1427 wanda ya dace da hijira ah, miladiya 26 ga watan hudu ko na'am wannan darasi ne nawa kenan ko da yake ba masu kashe su ne za su iya sani sha a mun tsaya a cikin mabahis din a ta'arus ko idan aka samu sabani tsakanin alhadithain a cikin alhadithus sahiha mun tsaya a wajen annask ko ma yi yu'rafu bihin nask to idan aka samu nask aka shafi hukuncin hadisi ɗaya da wani hadisin yaya ake ganewa cewa an samu nask wa yi yu'rafu nasku bi umur akwai al'amura da su ne ta hanyar su ne ake gane samuwan nask asrahuha ma warada fi nafs wanda ya fi komai sari wato a bayyana shine wanda ya zo a cikin nas aka faɗe shi a cikin nafsin da ya kawo a maganan nas din ka hadisi buraida ta fi sahihi muslim kamar hadisin buraida ta bin al a cikin sahihi muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah kuntu kun da na hana ku ziyarar makabar ziyarar kaburbura fazuruha yanzu ku ziyarce su fa innaha tu al-akhirah saboda tana tunatar da mutum lahira kaga wannan akwai nas kenan ko da haka duk hadisin da yazo na cewar na hani kan ziyarar kabari a me za mu ɗauke shi mansukh ne mansukh ne saboda wannan hadisin ya fito kirikiri ya ce fa fazuruha kuma yayi ishara da kan cewa da kuntu na haitukum kuntu na haitukum wannan sigar madi ce kuma dama ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da ake cewa ake yin nas idan aka samu hadisai sun yi ta'arud idan aka san tarihi in aka kasa yin jam aka san tarihi to almutaqaddim sai ya zamanto shine mansukh almutaakhir ya zamanto shine nafi to yanzu kaga zaka iya samun hadith guda daya wanda zai zo yayi abin nan wanda zai zo ya faɗi nas din ya bada ishara ya bada tasrih akan cewa an samu nas kamar wannan kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha a wannan shine sarih wanda yake daga cikin sigogin nas babu wanda ya fita saraha wanda take nuna babu zancen wani istinbab tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine yayi shine yayi nuni ga cewa an samu annasikh wal mansukh an gane na biyu wa ha ma yajzimu sahabi bi annahu daga ciki akwai wanda yake kuma sahabi wanda ya ruwaito hadith din shine zai yi jazma ya yanke akan cewar abin da ya ruwaito shine muta'akhir saboda ka gana akwai ijtihad na sahabi shi ko wancan nas ne na shari'u na biyu kuwa ijtihad ne na sahabi shi ko sahabi saboda ya san al ya san al-mutaakhir shi zai faɗa amma duk da haka maganarsa ba kamar a sarahata ba kamar maganar shari'a ba tunda ta yiwu ya zamanto ya itika ta yiwu ya magana akan nas bina'an ala ilmihi hmm. ba lallai ala waƙil amr ba misali shine hadith ka kauli jabir kana akhir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tarkul wudu'i mimma massat an-nar hmm. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمور مما مست النار كرشن أه؟ ترك الوضوء من أجل إيه ترك الوضوء نعم كان آخر الأمرين الأمرين واتو أبن ديك نكرشي آه koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin alwara shine rashin yin alwala daga abinda wuta ta wuta kona shi duk abin da ka ci bayan da inda an sa masa wuta to ba za ka yi alwala ba saboda ka ci wanda yake nuna mana cewa kenan akwai amran al'amrul awwal akwai akwai al'amura guda biyu na farko yin alwala idan mutum ya ci wani abu sawa'un wuta ta taba shi ko wuta bata taba shi ba na biyu halacci barin yin alwala barin sabunta alwala idan mutum ya ci abin da wuta ta taba shi to wannan shi ma kaga ya yi ishara ya zuwa ga nas ya nuna cewa kenan da duk hadisan da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani abu sannan ya tashi yayi alwala kafin yayi sallah ya nuna kan cewa wannan al cikin al'amrul awwal amma al'amrul thani shine cewa tarku zalik mm. wannan hadith din akhrajahu ashabu sunan wannan shine nau'i na hanya ta biyu da ake gare nas hanya ta uku minha ma yu'rafu bit tarikh wa huwa kathir daga cikin yanda ake gano nas ta hanyar sanin tarikh abinda zai zo ya zamanto cewar wani sahabi ya ruwaito an yi shi a makka wani kuma ya ruwaito kan cewa an yi shi a madina to anan wajen sai ya zama to kan cewa an samu nas kamar yadda waɗansu malamai suke gani wajen hadith din imamatu jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin abu mas'ud al-badri domin da malaika jibril ya zo kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wannan a maka ne dan kamar yadda waɗansu turuqul hadith suka zo a hadith riwayar ibn abbas wannan ya afku ne kashe garin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga isra hmm, bayan isra'i aka bayan isra'i da aka faranta masa hamsu salawat kashe garin sai mala'ika jibril ya zo masa a lokacin sallah azhar shi yasa ma ake ce sallah sallar azhar al'ula dan ita ce sallar farko da mala'ika jibril ya sauko ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ta to a cikin wannan hadith din an nuna cewa mala'ika jibril ya sauko a ranar farko da farkon lokacin sallah a rana ta biyu da ƙarshen lokacin sallah to a dangane da sallar maghrib ranar farko ya sauko bayan gurubi ranar ta biyu ma ya sauko bayan gurubi sham so da ka waɗansu malamai suka ɗauka akan wannan akan cewa lokacin sallar magariba ɗaya ne shine cewa zuwa mazibu shafa eh? suka ce zuwa a zuwa abin ba a zuwa sallama daga sallar lokacin ta ɗaya ne min gurubi shams miqdarin yadda zaka yi sallar raka'a uku bayan shuru ɗinta to amma a hadithin abdullahi ibn amr bin al-as wanda wani mutum ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wanda yake wannan a Madina ne da ya tashi a sallar maghrib sai ya bayyana masa cewa sallar maghrib har zuwa maghribu shafaq ne har zuwa batan shafaq kaga an yi nakali da an ƙara samun tausi'a da lokacin sallar maghriba mudayyiq ne yan sai aka zo aka samu tausi'a to wannan ma nuni ne akan nasikh wal mansukh ta aka san wannan saboda an san tarihi a ƙarinar shine cewa wancan hadithin na abu mas'ud al-badri da ibn abbas an nuna akan cewa ya afku ne a maka wannan na biyu kuma ya nuna kan cewa a madina ne aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to al-hafiz nan yake cewa huwa kathir wannan wa yana da yawa kuma za ku rinka ganin su a cikin littafin shuruhul hadith wajen yadda abin da malamai suke sassabawa to za ka ga yawanci shine mazanin sanin irin waɗannan kuma kamar yadda waɗansu malamai suka suka rubuta littafai akan wannan kamar abin da ibnu shahin alhazimi ya rubuta al'itibar fi nasikh wal mansukh mm, ibnu shahin ma ya rubuta littafi akan annasikh wal mansukh duk saboda sukan kawo irin wayannan misalai na hadisan da aka samu annasikh wal mansukh haka nan <clears throat> a waɗansu hadisan da tahawi yake kawo a cikin sharh ma'anil athar da sharh mushkil al athar duk da yake su ma suna kokarin daidaita hadisai ne da madlulin su ya saba waɗansu daga ciki yana daidaita madlulin nasu ta hanyar fitar da wanda yake nasikh da wanda yake yarwihi as-sahabi al-muta'akhir al islam mu'aridan lil mutaqaddim alayhi baya daga cikin alamomin da ake gare nas eh, sanin cewa ma yarwihi sahabi alhadithu alladhi yarwihi sahabi hadisin da wani sahabi zai ruwaito al-mutaakhir al-islam wannan sifar sahabi din ne as-sahabi al-mutaakhir al-islam sahabin da musuluncinsa sa ya zamanto a ƙarshe mu'aridan lil mutaqaddimi alayhi ya zamanto hadisin sa ya saba ma wanda ya riga shi shiga addinin musulunci idan aka samu hadith wanda wani daga cikin muhajirun ko kuma daga cikin asabiquna sabiquna min al-ansar ya ruwaito sai aka samu wani wanda ya zo daga cikin maslamatul fath wanda suka musunta lokacin fatihu makka ko kuma amul wufud shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? kamar a ce kamar irin su jarir ibn abdullahi al-bajali da yace shi bai musulunta ba sai bayan saukar suratul ma'ida suratul ma'ida kuma ita ce sura karshe ta sauka daga cikin ita ce sura ta karshe da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu sahabi irin wannan ya ruwaito hadisi kuma ya saba ma wanda wanda yake almutaqaddim fil islam nasa hadisin ya zamanto sabanin sabanin wannan ne wannan dalili ne akan cewa an samu nasikh wal mansukh eh to wannan fa ya ruwaito ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai hadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshen rayuwarsa wannan ku tun farko rayuwarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wannan ba zai nuna kan cewa an samu nasikh wal mansukh ba zai nuna yawa saboda me wa yake ba zai nuna ba to kasim me yasa abin da yasa malam shi wannan sahabin yake akwai dalilin da yake nuna cewa shi a lokacin da manzala zai duniya ya ba wajen manzala ko ba sa ahsan shi almutaqaddim din ba eh, ba dalilin da yasa cewa eh, eh, idan da kamar a ce ya rasu ne kafin shigowar wannan sahabil mutaakhir ya ya rasu kafin ya shigo musulunci shi sai mu tabbatar abin da ya ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga farkon lokaci ne amma in dai yana qaidul haya zai iya yiwa ya zamanto tunda shi ma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamanto cewa shi ma ya ji hadisin ne bayan ma wancan wanda yake na karshen ya zo ya ji ko ba haka ba shi yasa alhafi ce laysa min hada matsab ne muku rami ne muku muka fada ciki <laughs> na'am kamar tarihi yana da wani abu na tarihi wanda yake nuna ya faru kafin wannan ya wannan ya baya cikin wannan wannan karinar ma'rifatu tarihi kenan in aka san tarihi wannan ba wanda zai rigima da kai amma wannan ai ba ma'arifatul tarikh bane karinar cewa wannan ya riga musulunta wannan ya musulunta daga baya to dan ya riga musulunta ba wannan ba ba dole ne ya zama to hadisin sa mansuf ba ba dole ne hadisin sa ya zama to mutaqaddim ba na'am ba gane ba yanzu alal misali hadisi ne Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito shi ko abdullahi bin mas'ud ya musulunta tun a maka tun a maka ya musulunta eh, sai kuma wani sai aka samu hadisi da ya saba masa jarir ibn abdullahi al-bajali ya ruwaito shi hadisin jarir ya nuna cewa hadisin ibn mas'ud mansukh ne bai nuna ba saboda me domin tayu abdullahi bin mas'ud ai bai dina jin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wai cewa duk hadisan da ya ji a maka kawai ya ji su ba a madina ya ji har ana gobe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bar duniya ma cewa ya ji hadisi daga wajensa saboda haka dan ya zo daga baya jarir ibn abdullahi badali ya zo yayi wata uku na karshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi in a cikin wata uku nan ta ta yushi ma abdullahi ibn mas'ud hadisin da ya rawaito a cikin wata uku ne ya ji saboda kaga ba yadda za a yi kasancewa ga hadisin da yake na farko ga na karshe ka gani wannan ba karina bace bambancin tarihin musulunci baya nuna cewar ga hadisin farko ga hadisin karshe a cikin hadisan guda biyu shi ne dama abin da hafi take so ya nuna abin da sa ya nuna wannan saboda da yawa waɗansu daga cikin malamai masu sharhin hadisai ko daga yawa daga cikin fuqaha sukan yi amfani da wannan ka'idar su ce wannan hadisin mansukh ne domin wanda ya ruwaito shi bai musulunta ba sai lokaci kaza to shine hafi sai kita wannan ba hujja bane akwai akwai kama akwai alam akwai waɗannan da dama a cikin fatul bari hmm. akwai su irin akwai su irin waɗannan wuraren da dama a cikin fatul bari ko kwanan nan sai na kanta wani amma gaskiya na manta shi na'am an fahimci tambayarsa eh, eh sabani ne na'am ya hmm. eh, ai dama ai dama babin nasikh wal mansukh babin ta'arud ne Uh. oho to ai shine yanzu shine yanzu a darasin mu da muka yi na ranna mun ce idan aka samu ta'arud farkon abin da ake kokarin yi me ake kokarin yi aljam aljam idan aka kasa sai kuma me na'am in urifa tarikh annas ya zama to an samu nas kenan to idan idan idan ba a san tarihi idan ba zai yiwu a samu nasikh wal mansukh ba kamar wannan surar da kake faɗa saboda rashin sanin tarihi me ya kamata a yi a tarjih shi da mu na wancan makon har muka yi wannan shajara din ko na'am na'am eh eh na'am eh eh na'am hadithin busrat bint safwan man massa zakarahu falyatawadda da hadithin talq ibn ali an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an akan mutum in ya taɓa gabansa yace wa hal huwa illa bid'atun mink ko saura kaga wannan shine misalin ta'aru. to wannan akwai dalilin da zai nuna nas هل يمكن الجمع تكون ثم متى رأي جمع نعم آه، آه، إيه. مالكية كذا نعم هل تيجا ما تيجا ولا ثاني ومما تذكروا في يعني قصد اللذة هذا لا ينقل الوجود إيه. جيد هذا جمع to in kaga kenan kai baka to wanda yace shi gobe da wannan jar'u din ba hmm? <laughs> wanda suka ce ba su yarda da wannan ba shine suka dauki maslakin tarjih dan ba za ka iya sanin tarihi ba babu abin da ya nuna tarihi tsakanin wayannan abubuwan guda biyu sai suka tafi maslakin tarjih waɗansu suka rinjayar da hadisin Talq ibn Ali maslakin Hanafiya kenan suka ce hadisin busra bint Safwan ta riwayar matsala wadda take ta ummu bihal balwa eh. ta shafi kowa da kowa amma ta yaya aka yi ba wani wanda ya sani sai ita za ta zo ta faɗi wannan hukuncin saboda me ya haɗa ta da harkar maza da ita za ta san wannan hadisin saboda haka suka ƙi karɓan hadisin ta suka rinjaye da hadisin talq ibn habib talq ibn ali hmm. maslakin abin nan a maslakin shafi'iya kuma da suke cewa alwar tana batawa da mutlaqil da mas koya yake ba tare da sharaɗin sha'awa ba eh, su kuma suka rinjaye da hadithin busrata bin safwan saboda hadithin talq ibn ali suka yi magana akan rashin abin nan akan rashin ingancinsa saboda akwai alamar inqita tsakanin rawi din daga talq ibn hadith ibn ali al-hanafi to wannan shine kaga sai suka tsallake na nas saboda ne saboda babu dalalar tarihi ba abin da yake nuna wanda yake almutaqaddim daga wanda yake almutaakhir na'am eh eh na'am la tastaqbilu sham la tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin wala bawl ko na'am mm eh wannan shine akwai shi ma kaga a wannan akwai malaman da suka tafi akan cewa akwai nasikh wal mansukh anan saboda haka suka tafi akan cewa hanin da aka yi mansukh ne tun daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto shine ya nuna nasikh din a babu wata karina ta tarihi a cikin wannan ba wani abu da yake nuna wata karina ta tarihi Allahumma illa a ce karinar shine ibnu umar ya san da wannan nahayi din tunda zai tashi rayi riwayar abu wanda yake zai nuna cewar ya saba wannan nahayi din tunda idan da ba dai ya san da nahi din ba ba zai damu ma ya ga ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta ba har ya kan cewa ya kamata ya ruwaito shi waɗansu kuma malamai suka ɗauki wani maslak akhar suka ce za mu iya jam'i tsakanin hadisan nan suka ce hadisin da ya nuna kan cewar ba za ka fuskanci kibla ko ka ba juya mata baya ba wani yana nufin a cikin sahara ne hadisin kuma da ya nuna kan cewa na ibnu umar da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa a cikin gida ne sauraka idan kana cikin banɗaki wanda aka wanda aka ke shi ko akwai wani abu da su ce tsakaninka da kibla zaka iya yin a bayan gida ko bawali sauraka kaga wannan nau'i ne na jam'i waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan jam'in ku da kuka yi ba ku tsaya akan hadith din ba kun ƙara kiyasi tare da hadith din domin shi hadith din abin da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istidbarul qibla ne ya hau ya ganshi mustaqbil sham mustadbir al-qibla saboda haka hadithin ya nuna jawazul istidbar ne kawai banda istiqbal tunda istiqbal ba abin da ya nuna shi akan wannan ba abin da ya nuna kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma su kuma za sun karfafa wancan mazhaban ta farko sun karfafa da hadithin Jabir radiyallahu anhu da yake nuna cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata hmm? ya ce kafin mutuwarsa da wata cewa abin nan akan akan jawazul istiqbal wal istidbar ban rike lafzul hadith din ba ibn hajar ya kawo masalik din a cikin fatul bari za ku iya komawa ku gani almuhim wanda suka ce akwai nas waɗansu sun kawo wannan da nuna kan cewa akwai annas wal masu in kuna san misalan su suna yana nan a cikin kitabul itibar a saboda littafin yana cikin kwalin littafai na ku yi mun akwai addu'a Allah ya fitar da su ta fito daga cikin kwali ma samu da yana cikin shi yasa da za ku ga misalai da dama wanda yake waɗansu misalan akwai ta'aqubi a cikin su shi yasa ma malamai suke sabawa waɗansu ce akwai nas waɗansu ce babu nas yanzu ka kamar wannan hadisin na ibnu umar da na abi ayyub al-ansari kan cewa akwai na waɗansu ce akwai nas waɗansu kuma suka ce a'a babu nas suka iya suka iya yin jam'i tsakanin su waɗansu ma waɗansu ma kuma suka ce aslan ma babu ma ta'aruf tsakanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kuma abin da ya aikata na fi'ilinsa domin fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hatamilu al-khususiyya saboda suka ce aslan ba babu ta'aro da haka suna nan akan hannun su abin da ibnu umar ko ya gani wannan ya ga wani abu ne ittifaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nufin ya bayyana shi ba kuma wannan sai suka dauke shi akan cewa wannan khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta suke ake cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta'arudi da kaulin da ya zamanto umarni ne na al'umarsa. hadithin busra a hadithin busra sahih shine hadithin shine kan cewa abin nan a hadithin busra shine ingantacce kuma tarjih akai an rijayar da hadith jumhur sun tafi akan tarjihin hadithin busra bisa hadithin talq ibn ali su shekul islam ibn taimiyya shine yayi da waɗansu daga cikin fuka kuma riwaya ce akan mazhabar imam ahmad cewar suka suka nuna suka jam'i tsakanin biyu cewa idan ka taba farjinka idan da niyyar sha'awa ne shine zai alwalarka za ta kare amma ba da niyyar sha'awa ba bace kamar ittifakan haka ka taba wannan alwalarka ba za ta kare ba hmm. wasai saboda shi hadithin talq ibn ali akwai abin da magana akan ingancin sa asai shine hadithin busra in mutum ya taba gaban in mutum ya taba farjin sa da mas ba wai lams in mutum ya taba abin mas ba lams ba lams shine ka taba da ko ina daga jikinka Mm, shafa da ko ina daga jikin kamar da dantsanka da masawancin wannan wannan ba zai kare alwala ba amma in dai mas ne da yan yatsu wanda ake mm, al almas da yan yatsu to wannan shine ke kare alwala wanda yake wannan shine maslakin tarjih da malamai suka dauka al-jumhur ah, an ruwaito ibnu umar yana wanka sai a gani ya fita daga wanka sai ya zo ya sake alwala yana cikin muwaffa aka tambaye shi me yasa ce yana cikin wanka wani lokaci sai ya zama to kan cewa hannunsa ya taba gaban nasa saboda kai ke sake alwala amma ta ban ibnu umar yake na'am eh. shi lams ko shine ai wannan nisa wanda suka dauke shi akan shafan mace ko da ka faɗa ka ce ta shafi su ka faɗarta alwalarka ta kare shi ne bambancin lams da mas almuhim waɗannan za mu fita daga cikin nasi kwan mansukh fa mu koma cikin fiqhul habib na'am eh eh eh eh ina ga maka wannan kauli ne ai eh. hadisin Aisha radiyallahu anha wadansu shine ai Shafi'a suka abin nan shine abin nan Hanafiya suka tafi akai kan cewa mutlaqan duk in ka taba mace koma menene abin nan alwarka ba ta karewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma kawai ya taba ta ma yana yana mata qubla ya fita ya je ya sallah waɗansu kuma suka yi tafsil tsakanin wannan suka ce idan abin nan inda ayar da tace aula mastumun nisa zaka dauke ta a zahirinta abinda suke nufi shine ka shafa mace amma da niyan sha'awa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya taba da ya zungure Aisha dan ta janye kafarta ya sujada ko da ya sumbance ta dan ya tafi sallah wannan ba shafa ce ta sha'awa ba ba mulamasa ce ta sha'awa ba wannan duk dai masalik ne na malamai ai ku karanta su a cikin bulugu maran da sauransu na'am hafiz na'am ايه نعم نعم ايه ايه gaskiya ne wata shine ƙaryar da shi ya faɗa mu kuma ƙara masa wata ƙarina ta yau ya zama tukan cewa shi sahabin mutaqaddim din ya ji hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutaakhir tunda duk eh eh sahih shine wata shi ƙariyar da hafiz ya faɗa kenan yanzu za mu karanta ta aiki mu mun kawo mu da me muka kawo ƙarinar ai ka san in ka samu in ka samu hukunci guda ɗaya za zaka samu masa aksar min dalil mu mun kawo dalili gairin dalilin da hafiz ya kawo dalilin mu shine kan cewa al mutaqaddim tayyu ya zamanto kan cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan al mutaakhir eh? alal shi ne ce muku alal misali kamar shi akhir din ya musulunta sauran wata uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to da shi kadim din shi ba barin duniya yayi ba ba mutuwa yayi ba ta yiwu a cikin wannan wata uku shi wannan ya ji hadisin a farkon ta shi ko ɗayan almutaqaddim ya ji hadisin sauran wata ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bar duniya saboda haka babu dalilin shi nasa ne ma shine ma ya kamata ya zama nasa eh eh to almuhim shine sai hafiz yace a dalilin sa lihtimali an yakuna sami'ahu min sahabiyin akhar aqdama min al-mutaqaddim al-madhkur aw mithli aqdama min al-mutaqaddim al-madhkur aw mithlihi fa arsalahu domin saboda akwai yiwuwar cewar shi al-mutaakhir dinnan ya ji hadisin daga wani sahabi din aqdamu min al-mutaqaddim shi al-mutaakhir dinnan yanzu kamar jarir ibn abdullahi al-bajali ya rawaito hadisi amma da ya rawaito din nan ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ba sai ya ji shi daga sayyidina abubakar ne shi kuma sayyidina abubakar aqdam min ibn mas'ud ko ba haka ba saboda haka sayu ya zamanto cewa hadisin da ya ji mutaqaddim akan hadisin shi al mutaqaddim ya riga shi hmm? aw mithlihi ko kuma ya zamanto ya ji hadisin daga wajen wanda suke tsara ne tare da shi al mutaqaddim din jarir ibn abdullahi al-bajali maimakon a ce ya ji hadisin daga abdullahi bin mas'ud a ce ya ji shi daga abin daga wajen ko abdurrahman bin auf wanda yake kila tsara ne wasu san lokaci ne suka musulunta an fahimta a abu Hurairah da musulunta a madina fa arsalahu sai yayi irsalin sa shine ake cewa mursalus sahabi mursalus shi sahabbai su kansu suna riwaya mursala sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan bai ji daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da yawa daga hadisan Abdullahi bin Abbas abubuwan da yana riwayar kissosi da yawa wanda daga wajen sahabbai ya ji daga wajen irin su Zaid bin Sabit da sauransu kamar Jabir ai kamar Anas ibn Malik hadithin Isra da ya ruwaito Anas ibn Malik ba lalle ya zama ya ji hadithin Isra daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta daga wajen wannan sahabi ya inda dai kasan mun san Anas bai halarci Isra ba an yi Isra'i lokacin yana Madina saboda haka in ma dai ya zama to ya ji hikaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko kuma ya ji daga wajen wani sahabi sai ya irsalin sa domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ne suke da suke riwaya suka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna riwaya daga junan su suna riwaya daga junan su kuma abin da suka ruwaito in mursal ne ana malaman hadisi gabaki ɗayan suna karɓan su in banda bai haƙi ko malam ko bai haƙi kuskure ya a wajen rashin karɓan sa shi yasa aka ci a kansa domin illan da yasa ba a karban mursal a wajen sahabbai babu wannan illan illan da yasa ba a karban mursalu tabi'i saboda ta yiwu ya ji wajen wani tabi'i ne daga wajen wani sahabi to shi ko sahabi ba yadda za a ce ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen wani tabi'i sai ya ji daga wajen wani sahabi wanda yake ko sa ko wanda ya fi shi a shekaru to tunda ko wannan zai iya yiwuwa kaga abinda wannan bayar da zama to karina da za a iya gane nasu saboda dalilai biyu ne suke nuna kan cewa riwayar sahabi al-mutaakhir in ta saba da riwayar sahabi al-mutaqaddim ba nafs bane saboda ni me yasa ba wannan ba ba dalili ne da yake nuna an samu nafs ba eh shine kawo daya na farko

a wannan shine ai wanda aka faɗa ya zama to shi mutaakhir din ya ji shi wajen sahabi waje wajen wani sahabi da ya fi wancan mutaqaddim din ma riga shiga addinin musulunci na'am ya ji ta yi cewa na bi shi al-mutaqaddim din al-mutaqaddim din ta yi cewa ya ji hadisin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan al-mutaakhir tunda fardul mas'ala shine kan cewa dukkanin sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? an fahimta sai sura daya yake cewa lakin in waqa'at tasrih bi sama'ihi lahu min annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan shi al-muta'akhir idan yayi tasrih ya bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatattaji an yakuna nafihan to zai magana za ta iya zamantowa nasir to an rushe dalilin mu kenan eh yace idan yaje idan shi sahabin almutaakhir ya sarraha cewa ai daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to da kaga abin to gaje da muka kawo yanzu ta kawo domin me yasa muka ce wannan ba zai saboda tayuya ya ji daga wajen wani sahabi ne to ya zo ya ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zace da wannan eh to shi ne ai dalilin namu na biyu yana nan ko baya nan to za ka ji abin da hafiz ya ce gaji ya ce shi an yakuna nasihan bi sharti an yakuna al mutaakhir lam ya tahammal minan nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an qabla islamihi da sharadin cewa shi al mutaakhir bai yi riwaya daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin ya musulunta eh? a aiki ana matsala ne akan kan bai kai da lokaci ba ai shi ne a shi yasa ke tashin hankalin bai kai da lokaci ba babu tarihi idan domin idan shi almuta akhir ya sarraha cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam tayu ya ji shi ne bayan musuluntarsa tayu ya ji shi kafin musuluntarsa to idan aka san cewa bai ji hadisin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musuluntarsa ba kamar Abu Sufyan ya ruwaito hadis da ya saba ma hadisin sahabbai da suka musulunta a Makka amma kuma aka gane cewa ce Abu Sufyan ya ji hadisin daga wajen annabi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan maganar ne yayin da yake Makka shi kuma lokacin Abu Sufyan bai riga ya musulunta ba kaga babu zancen nan har yanzu hafi bai faɗi wannan fuskar ba kuma mu fuskar muna ganin akwai abin da warid ne akwai kan cewa to ya za mu toge wannan in yi tafsiri cewa ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da sharadin ya zamanto cewar an san shi as-sahabi al-mutaqaddim wanda ya ruwaito wannan hadisin ya mutu kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Uthman bin Maz'un hmm? saboda haka an san cewar kenan a hadisin sa yayi riwayar daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma musuluntar wancan amma in dai yana jira har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qarina tana nan akwai rigima a ko da ya sarraha cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu qarina da take nuna cewa bai ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin musuluntarsa ta yi a ce ya ji hadisin hmm, ya to hadisin nasa shine mutaakhir amma almutaqaddim ya ji hadisin bayan sa wannan wari asliyan amma na eh yanzu ah, tare da ni sai dai maganganun ce wata iya waɗansu iri yanzu abin nan shi sahabi al-muta'akhir ya zo ya ruwaito hadith muka ce hadithinsa in ya saba ma hadithin sahabi mutaqaddim a ah, wannan riwayar ta al-muta'akhir ba ta nuna kan cewa an yi nasu ba saboda me saboda tayu shi al-mutaakhir din ya ji hadisi ne daga wajen sahabi mutaqaddim aqdam min al-awwal saboda ka tayu kenan hadisin ya zo shine na karshe shi nasa da ya ji me kai ya zama tushe na karshe nasa ne ma na farko to amma idan ya zo ya ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa kaga jinsa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa hadisin ya ji shi ne bayan hadisin al-mutaqaddim din ko zahirinsa kenan sai dai ya rushe wancan dalilin sai dai kawai idan ya zamanto ya sarraha in aka san cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta saboda kan ya ji hadisin kafin kafin musuluntarsa dan haka ba za a san wanne ne mutaqaddim wanne ne mutaakhir ba ka gani tace to amma ko da ya sarraha cewa ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa hadisin nasa abin nan ba a san cewa hadisin nasa ya dauka kafin musuluntarsa bane shi kansa hadithin al-mutaqaddim din zai iya yuwa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutu akhir din ya ji tunda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam har mutuwar har har mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda mutuwa yayi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kafin musulunta wannan da mutuwa yayi kafin musulunta wannan shine wannan zai iya zaman tojowa dalili akan cewa kafar hadisin sa mutaqaddim ne an gane to na'am a kafin kafin musuluntar shi wancan sahabin ahsan <laughs> kai kai kai magana sai ya za a rawaito hadisin bayan ya musulunta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh misali in ba dan Madina bane eh yana zuwa Madina ne zaman da Allah ko kuma mutanen da zan zo dan manzo Allah zai iya gaya musu riwayar eh sura ɗaya kenan ya ruwaito daga wajen shi zai iya zama cewa wani sahabi ya riwaya daga wajen sa eh? kamar yadda ya faru kamar yadda kamar Abdullahi ibn Rawaha Abdullahi ibn Rawaha ya rasu lokacin mu'uta ko ba haka ba lokacin mu'uta ya rasu amma kaga an ruwaito abin nan wannan hadith din nasa na da yake cikin sunan darqutni ko da yake hadisin da'if ne cewar wata ran yayi janaba a yana zaune tare da matarsa sai sulali ta kwanta ya je ya samu kuyan gansa ya kwanta da ita sai matarsa ta zo ta biyo shi sai ta ganshi tare da kuyan tasa yana kwance da ita hmm? ta bude masa wuta sai ce ai ba janaba ne ba ba abin ne da ita yace to in dai ba abin da kai da yake in daga kai ne karanta qur'ani kana da janaba ai mai janaba baya karanta qur'ani <laughs> shine ya fara akwai akwai abiyat din sa sanan bukhari ya kawo su abin nan wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا إذا مستق إذا مست idan مست إذا مستقلت بالمشركين المضاجع sai ya karanta da yake sha'ir ne da ya karanta mata abiyar ne masu yawa sai ta ce abin nan a manci billahi wa kazabtu basari na yadda da Allah kuma na karanta abinda na gani da idona shi ne je gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tidariya wannan ziyadar na wannan kissar tana cikin daru ne amma abin nan ruwaya tana da tana da rauni to kaga Abdullahi ibn Rawaha wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajen sahabbai ne daga tabi'ai kuma suka dauka tunda shi Abdullahi ibn Rawaha ya mutu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Jafar ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha duk lokaci daya lokacin Mu'ta a karshen wannan abin da ya faru na karanta alkur'ani din da da yayi da amma dai wayannan abiya din su sun inganta da yayi sai da Bukhari ya kawo eh saduwa da shi ne ke cewa shine wannan shine da'if din da kuma rashin karanta alkur'ani da janaba din <laughs> wa ammal ijma' ijma' kuwa in aka ce in aka yi ijma'i fa laysa nasikh bal yadullu ala dhalik al ijma' baya shafi baya zamantowa nasir wato dole nasir ya zamanto alqur'ani ko sunna a ana yin naskhul qur'an bil qur'an ana yin naskul qur'an naskul sunna bi sunna na'am eh a wai kai zan wani ru'usul aqlam zan ga musu sannan kuma ana naskul qur'an bi sunna amma naskul qur'an ko naskul qur'an bil qiyas ko naskul sunna bil qiyas wannan baya yiwuwa domin nask ba takhsis bane babu sa adyaq min at-takhsis wannan za ku zo shi a cikin usul to ijma'a ma ijma'i shi ma baya zamantowa nasu sai dai eh, bal ya dullo ala zalik sai dai yana nuni akan cewa akwai nasu in ka ga sahabbai sun yi sun yi ijma'i akan barin wani hukunci to akwai hadith wanda yake shine ya sanya suka yi wannan ijma'a din duk da yake wannan akwai yanzu misalan da suke kawowa dukkaninsu akwai abin nan a sabani a cikin su misalan da sahawi ya kawo misalan da sahawi ya kawo shine qatlu sharibil khamr fil marrati rabi'a hadithin da yazo a cikin tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sha giya ai masa bulala in ya sake shan giya na biyu ai masa bulala in ya sha na uku ai masa bulala in ya sha na hudu a kashe shi Imam Tirmidhi yake cewa hadal hadith laysa alayhi al-amal inda ammatil fuqaha malamai ba su yi aiki da wannan hadith din ba wato kuma sun yi ijma'i akan rashin aiki da shi amma an ruwaito daga wajen waɗansu sahabbai suna rantsewa cewa idan suka samu wanda ya sha giya ya yi haka a marratun rabi'a za su zarta da wannan hukuncin a kansa su kashe shi to a wajen imamu tirmidhi a ijma'in nan da aka yi da ya ce wannan hadith din zahirinsa ba a aiki da shi kuma bil ijma ne inda amatul fuqaha to wannan ijma din ba shine nasikh din ba bal yadullu ala nas yana nuni kan cewa akwai manzo akwai nasikh wanda ya shafe wannan hukuncin duk da yake ba a kawo shi riwaya ba misali na biyu da da da sukan kawo shine misalin hadithin ummu salama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata suna ta lokacin suna tare da shi ranar sallah babba ranar yawmal hajjil akbar sai dan uwanta yan uwanta yan aminta zam'ata bin wahab ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wani abokinsa suna sanye da da tufafinsu ranar sallah ne a makka bayan sun yi hijira bayan sun yi jifa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun yi jifa a jamra suka ce eh yace kun yi ifa kun yi tawaful ifada suka ce a'a sai ya ce وأن هذا اليوم رخص فيه للمحرم إذا رمى الجمرة أنه يحل عليه ما عدا النساء فإذا أمسيتم ولم فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت صرتم حرما إذا كوكا إذا يما تي بكوجيكم يبقى وافي با تكون كوما في إحرامي إن حرانا wato idan mutum ranar babbar sallah bayan yayi jifa in mutum yayi jifa ba ya halatta ya aski zai aski shi kuma ya halatta ya fita daga cikin kayan sa ya sanya dukkan waɗansu kayan ko kuma komai ya halatta gare shi in banda kusantar mata zai sa turare sabanin malikiya zai yi dukkan abin da aka haramta ma mai ihrami yayi sai dai kawai ba zai sadu da iyali ba ko ba haka ba har sai yayi tawaful ifada to idan bai yi tawaful ifada ba a wannan rana in bai tsawafin ifada ba har yamma kai a wannan rana to sai ya cire kayan sa ya mai da kansa cikin ihrami shine wanda zahirin wannan hadisin yake nuna an gane to sahawi yace wannan malamai sun yi ijma'i fasal akan rashin aiki da shi ba wanda ya ba wanda ya riko da wannan hadisin to amma shi ma akwai abin da Sheikh Al-Albani ya ce Urwata bin Zubair ra'ayinsa kenan dan haka Sheikh Al-Albani ma ya tafi akan wannan saboda ya inganta hadisin Sheikh Al-Albani ya inganta wani hadisin na Ummu Salama amma hadis din da'if ne saboda akwai iftirab a cikin sa mun karanta hadis din lokacin da muke manhajiyal magister din mu tare da wani malamin mu Sheikh Muhammad Muhammad Mustafa Al-Azami da dukkan turuq sa ya tabbata cewa hadis din muqtarib ne an ruwaito shi daga ummu salama an ruwaito shi daga ummu qais bint sakan an ce kissa ta samu da ummu salama ne an ce kissa ta samu da ummu qais ne an ce dan uwan ummu salama ne can kuma an ce dan uwan ummu qais ne to saboda wannan taraddud din da aka yi ya nuna aka yi hukunci akan hadith din da al-ibtirab ai akramaka Allah hadithin nan muqtarib ne a ba zancen malikiya wannan wannan hadith ne muftari in mutum ya rubu ya karanta in ka tsaya su shi Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi ya tsaya akan ya tsaya akan riwayar ya ce illar hadith din kawai Ibn Ishaq kuma ya ya sarraha bisama a cikin sunan a cikin Sheikh Ma'anil Asa yayi tasrihi bisama to akwai illar ta biyu ta iftiraf wanda yake bai da jawabi akan ta bai magana akan iftiraf din ba wanda yake wannan shine illar hadith din mm. to amma ala fard kan cewar hadith din ya inganta ma to shi as-sahawi imamu sahawi ya kawo cewar ijma'in malamai kan rashin aiki da wannan hadith din ya nuna cewa hadithin mansukh ne ya nuna cewa hadithin mansukh ne amma zai wahala a ce hadith din ya zama to mansukh in har an yi saboda hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne yaushe aka samu wani hadith mutaqaddim sannan kuma aka zo aka yaushe aka zo aka yi nasrin sa inda sau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji a sahi rashin ingancin hadith din almuhim dai sun kawo wani dai dan ya nuna muku cewa a in malamai suka ce an sami ijma'i ya saba ma wani hadith ba ijma'in ne ya zamanto nasu ga hadith din ba ijma'in yana nuna kan cewa akwai hadisi yana nan da shi ya shafe eh, ko aya ta qur'ani ko hadith da shi ne ya shafe hukuncin shi yasa sahabbai yi ijma'i akan rashin aiki da hadith hadisin amma ba zai yiwu ba babu wata hujja daga wajen sahabbai su hadu akan saba ma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so in dai hadith an samu in dai aka in dai sahabbai suka suka ijma'i akan rashin aiki da hadith ko al'umma ta yi ijma'i akan rashin aiki da hadith to dole akwai dalili min al-ƙur'ani aw sunna da yake nuna kan cewa wannan hadith din mansukh ne at-tarjih wa idza lam yu'rafu at idan ko ba a san tarihi ba an buga mun ji alamomin sanin tarihi guda nawa ne guda uku na farko a cikin nassin hadithin na biyu tasrih sahabi da cewa shine da cewa ga nasai na uku ma'rifatu at a san mutaqaddim a san mutaakhir na'am to in lam yu'raf at-tarikh in ba san tarikh ba fala yakhlu imma an in imma an yumkina imma an yumkina tarjihu ahadihima ala al-akhar to idan ya zamanto ba san tarikh ba to sai a tsaya a duba a gani kam hala yake da shi hala guda biyu yumkinu tarjih za a iya yin tarjih a rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan akan ɗayan bi wajihin min wujuhi tarjih da wata fuska daga cikin fuskokin tarji akwai abinda malaman hadisi suke kira wujuhu tarji ya daga cikin mabahith din ilmul mustalah me yake sa a rinjayar da wani hadith din akan daya. wujuhu tarji suna da yawa al muta'alliqati bil matn wanda suke wannan wujuhu tarji din iri uku ne akwai wujuhut tarji muta'alliqa bil matn wanda matanin hadith din suke dubawa kamar a samu wannan hadith din wanda abin nan mataninsa ya zo da bayani babu wani mujmal babu wani wato bai kawo hukuncin a ba ya kawo hukuncin mufassal ɗaya hadith din kuma ya kawo hukuncin mujmal saboda haka wanda ya kawo shi mufassal ya nuna kan cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin ya faɗe shi da cikakken bayani kuma sahabin ya fahimce shi cikakken fahimta saboda haka sai a kaddamar da sa akan wanda ya zo mujmal akwai kuma wujuhu tarje wanda take ta ta'allaq bil isnad kamar ya zamanto cewa wannan wanda isnadin da ya ruwaito wannan hadith din ga baki ɗayansa tun daga farkon sa har dukkan su an yi tasrih bis sama kowa cewa yake sami'tu sami'tu sami'tu ɗaya kuma hadith din ya zamanto an bil ana aka ruwaito shi to wanda yake an yi tasrih bis sama ana kaddamar da shi akan wanda yake al mu'an'an hmm? haka nan ko ya zamanto hadith din madani ne ɗaya kuma hadith din iraqi ne saboda waɗansu suna ganin kan cewa a hadithul madaniyin sun fi saboda mutanen madina ba san tadlis ba ko mutanen madina sun fi kiyaye sunna fiye da mutanen kufa hadisan mutanen kufa akwai dagal a ciki wannan yana daga cikin wujuhut tarjih ko kuma ta ta'allaq bil isnad wal matn akwai wujuhut tarjih da take ta ta'allaq bil isnad wal matn jami'an ya zama to alal misali hadith din wan daya hadith din yana cikin bukhari wa muslim daya hadith din kuma kawai yana cikin yana cikin bukhari ne wannan fuska ce ta tarje ta ta'allaq bil isnad wal matan saboda shi imam bukhari da muslim hukunce hukuncen sojan rinjayar da hadith suna komawa ya zuwa ga isnad da matan din gabaki daya saboda haka abinda suka haɗu a kai suka ruwaito shi shine mutaqaddim akan wanda yake bukhari ya infrad da shi kamar dai da muka kawo maratib as-sahih guda bakwai din nan wannan yana daga cikin wujuhut tarjih wujuhut tarjih suna da yawa ba su da iyaka imam al-suyuti a cikin tadribur rawi wanda ya kawo sun fi wajen hamsin amma kamar yadda ake cewa ba su da iyaka saboda kowane hadith yana da nasa wujuhu tarjih hmm. yawanci daga misalai ne suke ɗaukowa waɗansu kuma da wanda imamu suyuti ya kawo ba ma fuskar ne akwai takalluf a cikinsu. amma dai abin da yasa malaman malaman hadith suke cewa ba su da iyaka saboda kowane hadith yana da nasa fuskokin tarjih to idan aka za a iya yin tarjih tsakanin ɗaya hadisin akan ɗayan ta hanyar ɗaya daga cikin dalil karahin din tarjih din an fahimci wujuhul tarjih ko wato abin dalilan da ake da suke sanya a rinjaye da ɗaya hadisi din akan ɗaya aula ko kuma fuska ta biyu hala ta biyu ba za a iya ba wato idan ba a san tarih ba hadis din la yakhlu min halatayn alhalatu alula za a iya yin tarjih alhalatul thaniya ba za a iya yin tarjih ba to kowane hali yana da hukunci fa in amkana tarjih alhalatul ula kenan idan zai yi ayi tarjih ta ayyana almasiru ilayhi dole sai a tafi zuwa ga tarjih ai aiki da rajih a ajiye marjuh shine kamar yadda jumhur suka tafi akan hadisin busra bin safwan da hadisin talq ibn ali suka ce hadisin busra asah min hadis talq ibn ali kaga nan an yi tarjih tunda hadisan sun saba ba san tarihi ba to nan wajen dole sai ayi tarjih kuma aka samu aka iya yin aka iya yin tarjih aka rinda yadda hadisin busra saboda haka yajibu al masiru ilayhi wa illa al-halatu thaniya kenan ay la yumkinu at-tarjih fa in amkana ta'ala ta'ala al masiru ilayhi wa illa fala idan kuma la yumkinu at-tarjih to la yata'ayyanu al masiru ilayhi fa sara ma zahiruhu at-ta'arud ala hadha هذا tartib to idan la yumkinu tarjih shine sai a ce tawaqquf sai mutum ya tsaya kawai ba zai aiki da kowane ɗaya ba to dan haka ma za fasara ma zahiruhu ta'aruf ala hadha tartib dan haka hadisi a dunkule wannan shine kamar muraja'a hukunci mai gamewa a dukkan darasin da muka yi wancan makon da wannan makon hadisin da yake hadisai guda biyu idan zahirin su ya zamanto sun samu ta'aruf to ga tartibin da zaka wajen hukunci da su aljam'u in amkan hmm? in za ka iya haɗa ma'anoninsu dukkaninsu ya zama to kayan aiki da hadisan guda biyu to shi na farko da zaka shine aljam'u in amkan kamar yadda muka gani a hadisai da dama da suka kuma kamar ma yadda muka gani wajen waɗanda suke ganin mushkilar tsakanin a ta'aruf tsakanin hadisin busra ta binti safwan da talib ibn ali dukkaninsu za a iya ɗaukansu a ma'ana guda ɗaya a ɗauki hadisin busra akan wanda ya shafa ya shafa farjinsa da sha'awa a ɗauki hadisin talq ibn ali wanda ya shafa farjinsa ba da sha'awa ba wannan nau'i ne na jam'i to eh, na farko aljam'u tukuna na biyu fa atibarin nasikh wal mansukh in ba za a iya jam'i ba to sai a duba a gani za a iya sanin tarih sai ya zamanto al mutaqaddim mansukh al mutaakhir an nasikh na uku kuma fa tarjih fal fannasikh wal mansukh fa tarjih haka maratib din suke an gane fa tarjih in ta'ayyan thumma tawaqquf na hudu kuma shine tawaqquf a tawaqquf ina abin da ake nufi da tawaqquf tsayawa din anil amali bi ahadi al hadithain rashin aiki da kowanne daga cikin hadisan guda biyu a tsaya ba za a aiki da kowanne ba sai a nemi wani dalili daban daga harij anil hadisai ko daga kur'ani ko daga qiyasi ko daga sauran adilla abin da istishabul hal da sauransu والتعبير aula mina من التعبير بالتساقط wannan cewar abinda mutum zai yi idan idan martaba ta hudu nan tawaqqufi yafi bisa ce tasaqut waɗansu suka ce maimakon tawaqquf sai at ayyata ay yatasaqat dalilan duk dalilan sai ai watsi da su shine at-tasaqut yace wannan ta'biri ne ba wanda bai dace ba ta'birin da yafi dacewa shine tawaqquf li'anna khafa'a tarjihi ahadihima 'ala al-akhar domin ɓuyan fuskar da zaka rinjayar da hadisi daya akan akan daya hadisin hmm? inna ma huwa bin nisbati lil mu'tabir ga wanda yake duba hadisan ne ba wai fi waqi al-amr bane dan kaga hadisai sun saba ba kai kuma ka kasa yin tarjih ba wai ba zai taɓa yiwa ne a ɗin ba kai ne ka kasa haza huwa hmm? inma huwa بالنسبه للمعتبر في الحاله rahina awa shi ma mu'tabir din fil halatin rahina a yanzu ta yi nan gaba ya zamanto ya gane ma ihtimali an yabhara li ghairihi ma khafiya alayhi tare da yiwuwar cewar waninsa Allah ya bayyana masa abinda shi ya kuya ga shi na farkon wallahu ta'ala shi yasa yace shi yasa sai ya tabi cewa at-tawaqquf ai bin nisbati laka ya ayyuhan nazir ya ayyuhal mu'tazir in ka tsaya ka buga ka kasa jin'i ka kasa sanin nasikh wal mansukh ka kasa yin tarjih to kai tawaqquf ba ka ce hadisan duk kai watsi da su ba domin ta yi gobe Allah ya bude maka fahimta ka iya yin tarjih ko kuma Allah ya kawo wani malamin kana cikin karance karancen ka sai ka ga wani malamin yayi tarjih shikenan sai ka koma ya zuwa gare shi واضح shikenan mun gama wannan mabhas din na ikhtilaful hadith na'am ya auri na'am eh baya cikin harami ahsan wannan abin nan tsakanin wayannan hadisan ibn abbas ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa muhrim yana cikin bukhari ita kuma maimuna a cikin sunan ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal mm. Mm. yazid ibn husayfa ya rawaito daga wajen maimuna yace yadda take gongo ibn abbas haka ne take gongo na mm. to wannan kaga nan ai kaga an samu ta'aruf to yaya za a yi ibn al-musayyib yayi tarjih yace ibn abbas kuskure yayi wa in kana wa in wa in kanat ibn wa in kanat yayi a waɗansu kuma suka ce ibn abbas daidai ya faɗa shine mazhabar hanafiya suka ce ibn abbas daidai yayi saboda hadisin sa ga shi na cikin bukhari shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa halal baya cikin bukhari yana cikin sunan ne dan haka suka rinjayar da hadisin ibnu abbas kuma ku zo ku ce sahabi yayi galab sahabi yayi kuskure da wani hujja eh to ai shine hadisin ai ba a yadda da hadisin na da ba da inganta ta faɗa ba su suna ganin bai inganta maimuna ta faɗa ba Anafiya suna ganin suka ce wannan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aure a cikin hirami tunda shi yayi ya nuna kan cewa kenan ya halatta ai ah, a haka suka rinja a almuhim ai ai ai muna fadan muna fadan eh, misali <laughs> malamai anafiya kenan to amma almuhim dai wannan tarjihin da akai kaga ɗaya daga cikin abin da zai rinjayar da hadisin da maganar a sai ibn al-Musayyib shine hadisin nan na Usman bin Affan da malai ya faɗa cewa abin la yankihu al-muhrim wa la wanda yake cikin harin ihrami ba zai aure ba ba zai ba za a auren masa ba ba zai auren ba zai aura ma wani ba shi kuma ba za a ba zai nema ba za a kulla masa auren ba ba zai zama wali ba ba zai zama to miji ba in yana cikin ihrami sai ƙara ƙarfafa hadisin maimuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal kuma ma abu rafi ya ce shi ne ma an rasul bai na huma duk da yake shi ma hadisin nasu bai kai ingancin isnadinsa bai kai na ibn abbas ba amma an suka haɗu waɗannan duk ƙara wujuhu tarjih ne da hadisin usman da kuma kan cewa wannan shine sahibul qissa ɗaya daga cikin wujuhu tarjih kenan ita ita maimuna ita ce sahibatul qissa bayan kuma ita ce sahibatul qissa aka samu wanda yake shine jakadan tsakaninsu abu rafi' dan shi ya je shi ne ya je aka tura aka ɗaura auren ya ɗauko ta ya kawo ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa huwa halal sun fi koko ibn abbas wanda a lokacin nan suka ce bai ma riga ya gama balaga ba a ah, yana cikin muslim baya cikin baya cikin bukhari ah, a ah, ayo amma dai ka hada shi da abin da cikin bukhari nan fa muka ce fa abin nan a yawa abin nan abinda man da bihil bukhari shi yake gabatar akan man da bihil muslim to muka ce zamu zuwa to amma inda za ku gane cewa kenan wujuhu tarjih din nan abu ne wanda yake za su iya kwararowa su kan suna bukatar kai tarjih tsakaninsu eh? yanzu ka kamar wannan hadith din in ka tsaya ka duba abin da yake rinjayar da hadisin ibn abbas a cikin bukhari yake hadisan da suka yi mu'arraba da shi hadisin usman a cikin Musulmi yake kuma ka'idan mu shine abinda bukhari ya ruwaito shi ake kaddamarwa akan na muslim saboda sharadin bukhari ya fi sharadin muslim saboda kaga wannan fuskar tarjih din tana salihin hadisin ibn abbas to amma kuma in ka zo ka tsaya ka duba hadisin maimuna a cewa hadisin usman bin affan cewa hadisin maimuna ya karfafa shi saboda ita ce sahibatul qissa sannan hadisin abu rafi da yace shine wa rasul bainahuma shi ma ya ƙara karfafa shi eh, ya fi sannan kuma shi gashi dukkan sun fi ibn abbas shekaru shi ma wannan hujja a shi ma hujja ne shi ma hujja ne ibn abbas kasancewar shi ba shi da shekaru dole za a ɗauka kan cewa kissan nan bai yi mushahadata ba yayi riwaya ne daga wajen wani yaro ne saboda haka tunda yayi tahammul daga wajen wani sai ya zama to yayi kuskure wajen tahammulin sa yi eh to amma lokacin dai bai balagan ba a ah, bai balaga ba bai balaga ba tukuna sauran sa wata uku ya balaga na'am malam inda hmm. yake tambaya shi ya gata na'am cewar wato ai ba mazhaban hanafiya in ce da yake cewar wato auren ya halatta a cikin ihrami amma makruhi ne eh wannan jam'i wannan jam'in ai zai wahala kai wannan jam'in saboda abin nan abin nan inda kawai hadisin ibnu abbas da hadisin sayyidina usman ne sai zaka yin wannan jam'in in kawai muna ba mu da komai sai hadisin ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure cikin ihrami hadisin usman kuma yace kar a aure cikin ihrami saboda haka sai mu dauka cewa hadisin usman makru yana nuni ne akan hanin karaha tanzihiya ce hadisin ibn abbas kuma ya nuna kan cewa ya halatta to amma kana da hadisin maimuna wanda yake suka akan hadisin ibn abbas domin in ka yadda da hadisin ibn abbas dole ka samu jawabin da zaka ga hadisin maimuna in ka yadda da hadisin muna dole ka samu jawabin da za ka ga hadisin ibn abbas to shi yasa muka shi yasa shi yasa jumhuri jumhurin malamai kuma har suka samu liman daga cikin magabata shine Said ibn al-Musayyib Said ibn al-Musayyib yayi zamani da Ibn Abbas cikin almajiransa ne hmm? yake cewa wahimal hibr abin wahimal habr habrul umma Ibn Abbas kenan babban malamin yayi wahami haka yake faɗa cewa kuskure ya yi ba wanda baya kuskure hatta habbai shi yasa wata ran ibnu taymiya ake zargin sa kan cewa wai ya ci ya ci gyaran sayyidina umar kuma ba wani abin irin wannan ne fatwa wata wata fatwa za ta wanda zake karo da zahir da dalili kwakwara to waɗansu malamai su shiru waɗansu kuma su samu karfin karfin halin su faɗa sai kuskure ne tunda ba wanda yake ma'asumi in ba Allah in ba Allah da manzon sa ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan a shahid shine cewar idan wannan jam'in waɗansu malamai sun kawo shi hmm? to amma abin da zai suka a wannan jam'in nasu shine hadisin maimuna hmm? dan wannan jam'in zafi ne idan muka tabbatar mun yarda da hadisin ibn abbas to amma in muka san muka san muka sallama ma hadithin ibn abbas to dole mu kawo jawabin da zamu yi ga hadithin maimuna na'am malam hmm. na'am shine rajihi shi ne rajih ai gashi ma an faɗi cewa ibnu abbas kuskure yayi a riwaya yabqa kuma to me yasa bukhari ya ruwaito shi wato kun ce kina a cikin hadisin bukhari akwai akwai sa'i an hana masa bari yala a cikin irani hmm. don me za a daura wurin mana a cikin irani ma <laughs> sai ne yawa zai toshe wannan hanya ma me ake bukata ne lokacin da an hana kai kuma za ka lokacin da ka daura wurin a to ibnu abbas ya ce annabi yayi <laughs> to wa yana cikin bukhari a wa ni nawa ma hadisin da wannan wannan da aka samu a cikin wayar da aka samu kuma musa da ya waito da aka sa a hadisi a can wa ni ma ina da yawa wanda ake cin mursa sai ma wannan cikin saboda shi wannan masruf bai samu uwar na abin nan uwar da ba mm. eh umur mas wani buhari annabi ne amma kar yan bida kar yan bida a jika a ah, a ce bukarin nasu ba sun so ba su kasa na amara توضع بفضل ميمونة eh kamar wannan wannan duk wannan nau'i ne na hanya ce na jam dole misali ne na jam wanda za ka ga hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma ya nuna kan cewa hani yawanci shine sai ga an yi jam'in su da nuna kan cewa hanin a dauke shi a kira hatta biya har ta aiki da dukkan hadisan guda biyu na'am eh shi ya sha ruwa a tsaye duk wannan suna daga cikin wannan babin jam'in da aka yi waɗansu za su ɗauki masa kaga ko akan wannan hadith din a ibn hajar wajen sharhin wannan hadith din ya yi magana mai tsawo akwai wanda suka tafi akan akan nasu akan cewar hadithin da yake hana shan ruwa a tsaye wannan a farkon musulunci ne hadithin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya sha ruwa a tsaye a ƙarshen musulunci ne domin a hajjatul wada ne aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu kuma suka yi jam'i suka ce a'a mun me kai mu zuwa neman tarihi nasif wal mansuk bayan zamu iya jam'i mu ɗauka kan cewa hadisin da yayi hani kan mutum ya sha a tsaye karaha zihiya ne hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wani ya nuni akan cewa ya juji ita eh, to waɗansu za su yi taƙayyuji da zamzam amma wanda za su ɗauka mutlaƙan ne saboda hadisin sayyidina ali filin sai ali da ya nuna bayan ya alwala a rahbatu kufa ya sha ya tashi a tsaye sha ruwa ya san cewa wannan sunna ne kabiru kai ka ba da yawa abinci masallaci yan ta da wata daga cikin sun ba da shawara har an zauna an tattauna kan cewa bai kamata muna zuwa karatu kullum a ba mu ruwan alwala a ba mu shimfiɗa a ba mu karatu a ba mu komai ba muna nan zaune sai muka kamar ba da gaske muke nan ilimi ba ya kamata dai ba cewa zan ba jiyan malaman nan zan ba kuma wani abu zan amma dai abin da ya zanta haske da inji da kula da wasu abubuwa kanana kanana muka ga ya kamata mu yi hunkuri ko ba mu yi duba dai mu kama wani jefa a ranar ɗan uwa sun zauna kuma an tattauna an tara kuɗi a ranar har aka tara naira dubu ɗaya da ɗari takwas sannan ranar lahadi kuma a kuma zama aka tara naira dubu ɗaya da ɗari kuɗi suka zama naira dubu uku da naira ɗari a ciki aka ba da naira ɗari biyar aka siyo injin kendir sannan aka ba da naira dubu biyu da ɗari uku aka siyo mai yanzu sauran naira ɗari kawai ake da shi don haka za a zagaya da gida da Allah ɗan kuma duk wanda ya san zai iya taimaka ya taimaka ba da bayan zagaya da hula kuma a kodin da suka yi maka su kalli wasu suka za su ɗauka duk sati ko duk wata duk da inda mutum ya ga iya wanda ya san zai iya wannan sai zai samu ainihin jinaitu ya wani sunansa da fatan Allah ya wani mafi masa wa salamu na'am ah, an sani an dai tambayoyin a da ɗan sauran akan minti ɗan biyar ziyaratul qubur na. to ziyarar makabarta wannan hanin eh, wannan ya hada har mata ko eh, ulama a wajen wannan maslak biyu ne akwai wanda daga cikin malamai da suka tafi akan cewa wannan hadith din a ah, ya nuna wannan hadisin din izin din am ne ga maza da mata saboda haka duk abin duk hadisin din da yake ya gabace shi na hani daga ziyarar kabari wannan hadisin ya shafe shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haytukum eh, saboda haka kuma in khitabi ya zo ga maza a abin nan a wajen malamai in khitabi ya zo ga maza mata suna shiga ta ba'an aka ce ya ayyuhal ladina amanu ba wai kawai alladina amanu bane tunda mata allahi allahi amanna ne amma su ma sai shiga ciki bittaba hmm. saboda haka suka ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur aina na nahaitukum hmm, rijali wan nisa to fazuruha wannan iznin da shi ma da yazo ba kawai ga maza bane har da mata kuma suka karfafa wannan da fi'ilin sahabbai mata kamar Aisha radiyallahu anha da ta ce ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ta ce in ta ziyarar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata yana cikin sunan nasa'i ya ga mata ga abin da za ta ce inda ba inda ba kuma wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin da ya je ya tsaya yayi ma mutanen baqi addu'a ne kalmuwaddi lil ahya'i wal amwat kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce to kaga wannan ya karfafa cewar inda a ce hanin yana nan ga mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce me zai kai ki ziyarar kabari bayan na hana ku hmm. waɗansu maslaki na biyu kuma na malamai su ne suka ce a'a wannan hani izinin ga maza ne kawai mata suna nan akan hannu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu zawaratil qubur eh, kuma wannan ya zo ne akan maza dan haka alhani yana nan akan mata so karfafa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga Fatima yake cewa ya dauka ta je abin da makabarta ne tace bata kai ba ko dake hadith ne wanda yake mutakallam fihi to suka karfafa suka karfafa da da wannan suka ce wannan hanin kawai ga maza ne saboda haka suka tafi akan haramci ga mata hanin cewa bai halatta su tafi ziyarar makabarta ba riwayata waɗansu kuma suka yi jam'i akan cewa hanin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mata yayi hani ne saboda raunin su da gudun kar su je su yi abubuwa na ayyukan jahiliya da rashin haƙuri da zai sanya su abubuwa da bai dace ba da gaba ya zo ya bada izini da ya bada izini ya halatta hatta su amma saboda gudun wannan illata nan tare da su ya zama to makruhi ne gare su dama salatu riwayat ne alhafi da ya kawo su kuma wannan riwayat din guda uku dukkanin suna cikin matabar imam ahmad ah, na'am yayin da manzon ya tada matan da tana kuka mata danta ya mutu hmm. sai manzo Allah bai hana ta ziyaran ba ya hana ta eh, fara wani ya daga cikin ya daga cikin hujjar jumhur ana ana ta kware wannan yana daya daga cikin hujjar jumhur wannan hadisin da yake cikin ina ta ma al ibn hajar a wannan babin ne sharhin ya sharhin matsalar ziyara makabarta ga mata na'am sa'id eh to eh hadithul qullatain shi ma wannan abin nan malaman shafi'iyya sun inganta shi irin su bai haƙi sauran malaman hadith kuma sun ce bai inganta ba na'am na na ai ai ai shafi'iyya sun rinjaye shi ah me tin ya tabbata idan da suka isra'in nan akwai arba'una kulla akwai salasa kulla duk waɗannan ba su kai karfin kulla sai ba ne eh nake ce maka amma wanda suka inganta shi malaman hanafiya ne malaman shafi'iya ne amma akwai sauran hufar da suka zai wallahi malaman amma ba ba mazhaba sun rinja da su manya manya malamai malam ka yadda na san da inda kake goge saboda ibnu al ya sa amani a ani ni yanzu hikaya nake ni ba hukunci nake ba dan ni hadisin ban yi dirasu sa itirafi ne ka zun ba ka safa 30 aka yi aka safa 30 to ba nan muke ba shi za ka Thank you. <laughs> <laughs> a riwaya dai bata nuna haka ba na farko dai a rahba ne ba a cikin masallaci ba ne rahbat masjid ba sannan ba zamzam ba ne shi da sayyidina ali wannan ruwa saboda haka cewar wai dan batun tahiyatul masjid kuma yayi haka yaje ce dan su san cewa sunna ne shan ruwa din a tsaye eh na'am <laughs> <laughs> da kyau sai eh. tambayar ka tana da kyau idan iftirab akan sahabi ne hadith din ya abin nan zai tasiri ko ba zai tasiri ba iftirab idan kawai a sunan sahabi ne ba zai tasiri ba sawa'un kamar wannan hadith din waɗansu sun ce ummu salama ce waɗansu sun ce ummu qais ce ta ruwaito hmm. wannan ba zai tasiri ba da dai kowanne daga cikin su sahabi ne to amma kissa ce wannan ana cewar ah, wanda suka zo wajen ummu salama din Eh, abin nan zam'a ta bin wahab tare da wani wannan kuma wanda a idan aka ce wanda ya zo ukasha ta bin mihsan ne ya shigo wajen tare da wani suka shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan me yake ya nuna kan cewa kowa ya rawaito wani hadisin bai kiyaye kissar ko ta ko ga wata faru ba kuma dama ai istirab ai me yasa ake me yasa ake illanta hadith da istirab cewa yana nuni kan cewa ba a kiyaye hadisin yanda yake yanda yake ba ba a kiyaye hadisin an faɗi sa sahiha ba tunda aka kasa kiyayewa ya nuna kan cewar bai inganta ba abin da sake saboda haka inda kamar a ce kawai iskalin a cikin wani sahabi ne ya ruwaito wani ya ruwaito hadith din daga Hudhaifa wani ya ruwaito hadith din daga Salman al-Farisi hadith din matanin zai inganta idan babu wata illa amma wannan illar tana nan kan cewar sahabin da ya kuskure hmm, ko ya kasa kiyayewa ko huzaifa ne ko salman wannan zai tasiri akan hibzinsa malama hadisi za su tashi a cikin record kan cewa yayi ya kasa kiyaye wannan amma ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba amma istirab a nan wajen ba wai kawai istirab ne akan ummu salama da ummu qais ba istirab ne hatta a wajen gawaki ta samu ka gane سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك